irin yadda a cikin karramawa kenan aka gabatar da gawar margayi farfesa andre salifu a wajen babban taron bankwana da gawarsa da aka shirya a fadar shugaban kasar nijar a karkashin jagorancin shugaban kasar ta nijar muhammadu bazum da ma shugaban majalisar dokoki alhassan umar da sauran manyan jami'an gwamnati da kuma iyalai dangi da 'yan uwa da amanan arzikin margayin wa wa Farfesa Andre Salifu wanda aka haifa a shekara ta 1942 a garin da magaran mutum ne da ya shahara a fannin ilimin tarihi amma kuma Allah ya yi sa daga cikin ulama ulkalam da Allah ya wa hikimar iya magana. De l'autorité Andre Salifu kenan a babban taron muhawara na ƙasa na Conference National da ya jagoranta a tsawon kwanaki 90 a shekara ta 1990 wacce ta kawo ƙarshe da ɗora Nijar ɗin akan turba demokrasiya da girka gwamnatin riƙon ƙwariya inda aka zaɓi Farfesa Andre Salifin kuma a matsayin shugaban majalisar dokoki na riƙon ƙwariya. Andre mutum ne ma'aikaci kuma mutum ne mai ra'ayin kanshi mai incin kanshi mai son kuma incin kashi mun iska ƙasa babu komi wato in ba mu haɗa kai ba abun zai wuya kuma ga ma'aikata suna tsaye sai an ba su ta wannan lokacin na ji daɗin haɗin kai tare da shi a tsawon rayuwarsa dai farfesa andre salifu ya taka rawa a fagen siyasa kamar da yadda wasu daga cikin aminnansa waɗanda suka yi aiki tare da shi suka shaidar ya jagoranci conference national ya jagoranci majalisar conference national ya zama depute ya zama minister data har sau biyu ko sau uku eh, cikin gwamnatin ibrahim bare manisara cikin gwamnatin tanja har ya yi aiki cikin gwamnatin salu zubo hamma kuma ya yi aiki cikin gwamnatin muhammad isu da cikin gwamnatin eh, bazum to abin da nike tunawa da marigayi kamar marigayi ne wanda ni a zaman da ni da shi babu wani shamaki tsakanina da shi kamar ba mutum ne ba wanda adda girman kai komi ya yi tsami niniya zuwa wajen shi in hada mai tawa shi hada min tashi kuma mutum ne wanda demokrat ne kamar da ake cewa da turanci yana da ra'ayin demokrasi kwarai iyalan marigayi farfesa andre salifu sun nuna bakin cikinsu da rabuwa da shi tare da amma tunawa da irin ɗiyaucin da ya nuna a tsawon rayuwarsa ranar bakin ciki ranar rabuwa na fi abada sai dai mu roƙi allah ubangiji da ya karbi nashi ta abin ga ajiya ya gafarta mishi ya gafarta mishi ya biya shi alherin alherin da ya a cikin duniya ya ba shi makwanciyar kwarai mun yi shekara kamar bakwai tare cikin shekaru nan ba wanda ya zai cewa ya gane mu mu bi muna ka saka hidda babu bani kuma kuma alheri hatta da kitso in nayi sai ya bani kuɗin kitso kamar mutanen da Farfesa Andres Salifu wanda mahaifinsa ɗan asalin tsibirin Anti ne ya rasu yana ɗan shekaru tamanin a duniya ya bar 'ya'ya bakwai a raye daga cikin goma da Allah ya arzuta su da su a tsawon rayuwarsa bayan karramawa da kuma bankwana da gawar tasa an tashi da ita zuwa babbar makabarta ta musulmi da ke unguwar Yantala ta birnin Yamai inda aka yi masa sutura. movement